وحدد مصيره ونهايته إنها العقيدة قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأهمية العقيدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر عاما يغرس شجرتها ويبني قواعدها حتى إذا تمكنت في نفوس الصحابة الكرام نزل القرآن ببقية الأحكام قال جندب بن عبد الله تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا ويجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية ثم يتعلم ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والعقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بأركان الإيمان الستة وهي الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بسائر ما ثبت في الكتاب والسنة من الأمور الغيب والتسليم لله والاتباع والاتباع لرسوله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان قال الحسن البصري رحمة الله عليه إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ولا تثبت العقيدة في القلب إلا بعد التسليم والإذعان للسنة والقرآن قال الزهري رحمة الله عليه من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وفي العقيدة الإسلامية لا مجال للخرافات والأوهام لأنها مبنية على بصيرة من الكتاب والسنة ولا تقبل الشرك والبدعة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يا إخوة الإيمان باب السكينة التمسك بالعقيدة فهي تعطي المسلم خاطرة الطريق ومنهجا واضحا يسير عليه في حياته فهو يعرف من أين أتى ولماذا أتى وإلى أين يتجه أقول قولي هذا وأستغفر الله العليم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillahi waffaqa man sha'a limakarimil akhlaq wa hadahu lima fihi falahukum yawm at-talaq wa ashhadu an la ilaha Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama wa baraka wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإسان إلى يوم Amma أما yan uwa masu daraja. a wannan rana ta juma'a sha biyar ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ita ce hudu ba ta ɗari da takwas a kan wannan mimbari na masallacin mus'ab bin umair da ke nan cikin garin ɗan bushiya da ke kaduna new millennium city a jihar kaduna tarayyar nigeria takin hudubanmu a yau tana magana ne akan al'amari mafi girma a cikin wannan addini al'amarin da sanadiyyansa ne Allah ya halicci dukkan abin halitta al'amarin da shi ne ya dace ya zamto abin neman duk wani musulmi don duk wanda ya je ma Allah babu shi to ba zai taɓa cin nasara ba ya ku yan uwa al'amari ne ya shafi ingantacciyar aƙida ta musulunci ƙudurce abinda Allah da manzansa suka ce shi za a ƙudurce tare da yin aiki da abinda Allah ya zartar a bisa harshen manzansa ba tare da tunani na biyu ba ba tare da waiwayan gefe ko kallon wani ba a'a miƙa rayuwa ake gaba ɗaya zuwa ga Allah cikin abinda sai shi ya ce a yi don ya umurce mu da mu shiga cikin addinin nan gaba mu, sanadiyan wannan ingantacciyar aƙida ne Allah ta'ala ya halicci dukkan wani mutum kuma ya tazar da shi a doron ƙasa ya ni'imta shi da dukkan ni'imominsa da wannan aƙida ne Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani ya baiwa kowane musulmi makomansa da ƙarshen inda zai zauna bayan rayuwansa domin ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba face sai don su bauta mani muhimmancin wannan aƙida ce ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin Makka shekara goma sha uku babu abin da yafi baiwa muhimmanci fiye da dasa wannan bishiya ta aƙida dasa imani da Allah da ranar lahira da duk abin da ya kunsa a zukatan sahabbansa da kuma gina tarafu wanda daga bisani ne hukunce-hukunce za su biyo baya wanda bayan shekara goma nan ne da aƙida ta zauna a zukatan sahabbai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci gaba da saukar masa da alqur'ani yana bayanin sauran hukunce-hukunce bayan aƙida ta samu wurin zama babban sahabi Jundab kan Abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa mun koyi imani ne kafin ma mu fara koyon alqur'ani so da ƙur'anin ba zai zauna a zuciyar da ba imani ba ya ce ƙur'ani imani muka fara koyo sannan muka koyi karatun alƙur'ani bayan kuma mun koyi imani mun gane ƙur'ani ya ce sai muka koma muka ci gaba da koyon ƙur'ani wanda sanadiyar koyon imani a farko sai ƙara mana yin imani da wannan alƙur'ani ɗin da ya dada abin da ya zo da shi ya ku ‘yan uwa ya zama wajibi akan dukkan wani musulmi ya san cewa aƙidar musulunci wajibi ne akan sai koya fiye da yadda ya zama wajibi a gare shi ya ci abinci ko ya shaƙi numfashi ko ya yi aure ko ya dukkan wani dangin abu wanda iyakansa nan gidan duniya kuma ya zama tilas matuƙar mutum musulmi ne to wajibi ya san menene abin da ake kira tarayya da Allah menene abin da ke sa Allah ya fushi da bawa wanda rashin aqida shine mafi girma ka san menene babban shirka ka san wanne ne karama wajibi ne da Allah ya dora maka kamar da ya faɗa a cikin suratul Muhammad sallallahu alaihi sallam yake cewa lalle ka tashi ka sani ka san wane ne abin bauta anka wanda babu abin bauta bisa cancanta face shi sannan ka nemi gafaran zunubanka a wurin Allah wannan ke nuna cewa ashe ma idan aƙida ba ta zauna ba ba batun aima mutum gafara ya ku ‘yan uwa abinda ake nufi da aƙidar musulunci aƙida ingantacciya shine mutum ya samu imani cikakke irin imanin da shakka ba zai taɓa shigansa ba a cikin al'amura guda shida na farkonsu yadda da rububiya na Allah subhanahu wata'ala ka yarda cewa ba mai samar da halitta in ba Allah ba ba wanda ke azurta halitta in ba Allah ba ba wanda ke sa mata cuta ko lafiya ko azurtawa in ba Allah ba ka yarda ba wanda ya kashe wani lokacinsa bai ba idan ba Allah ba kuma ka yarda idan Allah ya ce yau ne ranan tashi ba wanda ya ce ba yau za a tashi ba wannan ya kunshi abin da ya shafi rububiyya sannan uluhiyyansa ka yarda da ba wanda ya cancanta a bauta mishi yanda kake jin zafin inda a ce wani zai kwanta da matarka to Allah fi ka zafin kishin a jingina masa ɗa ko a jingina mishi wani abu na ƙazanta da datti shi ya halitta ya azurta halitta kuma a zo a bauta ma wani a ɗauki haƙƙinsa a kai ma wani wanda ba shi ba sannan yarda da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba a raɗa ma Allah suna sai abin da ya raɗa ma kansa a cikin alƙur'ani ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi cewa wannan suna ne na Allah duk iya larabcinka duk azancin bayaninka ba a sanya ma Allah suna sai da abin da ya kira da cewa sunansa ne hakanan siffofi ba kai imani da Allah cikakke ba sai ka tabbatar masa da siffofin da ya tabbatar ma kansa ba tare da kamanta wannan siffan da siffan wani abin halitta ba laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir wannan shine gaskiyan imani in Allah ya ce yana da hannu kamar yadda yace yadullahi fawqa aydihim to ka yarda Allah yana da hannu ya hannun yake baka sani ba amma imani da cewa yana da hannu wajibi ne tunda qur'ani ya tabbatar da haka matsawa sai ka tambaye ya hannun yake kuma bid'a ce in kuma ka ya ciki to za ta halaka ka don Allah ta'ala ce babu wanda ya kama da shi amma tun da ya ce yana da shi dole a yadda yana da shi to menene hikiman da zai ce yana da abu mu ma muna da shi me fa'idan fa'idan a sarari yake ko baka yi karatu ba in ya ce yana gani ka gane ba za ka ɓace masa ba duk abin da ka zai cin maka in ya ce yana ji ka sanin cewa yana sanin makircin da kai a sarari ko a ɓoye in ya kafa maka hujja dole ka yarda tunda ya sa maka ji ka san me ake ce maji ya ku yan uwa abu na biyu da ake so dole kai imani da shi shine yarda da akwai wasu halittu da ake ce da su mala'iku Allah ta'ala ya siffanta su da cewa ba sa saba ma Allah kuma kullun cikin tsarkake Allah suke ba tare da gajiyawa ba wasu daga cikin su an ɗora musu ayyuka kamar mala'ika jibril an ɗaura musu saukar da wahayi akwai wanda aka ɗora ma israfil busan ƙaho nasa ne akwai waɗanda suke hamalatul arsh suna rike da al'arshi akwai wanda suke dubu saba'in kullum sai sun shiga wani gida a sama sun ma'alla su jada sun fita kullum waɗannan ko ka san sunansu ko baka sani ba ka da Allah ta'ala ya asalin kaddara waɗannan sunana daga cikin waɗanda za ka yi imani da su amfani da su ya amfane ka akwai wanda suke Allah ya faɗi ko da yaushe suna tare da kai babu furucin da za ka yi sai sun rubuta ba inda za ka shiga face sai sun bi ka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun daga cikin abin da sai kai imani da shi aƙida ke zama ingantacciya shine imani da littattafai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da littattafai a cikin alqur'ani an sanar da mu wasu kamar zabura da injila da attaura da sufi ibrahim wa musa da kuma Alƙur'ani. sannan yana daga cikin abin da sai kayi sannan imaninka da littattafai zai zama gaskiyan imani ka yarda cewa ƙur'ani ya shafe dukkan sauran ba a bukatan su a karatu ballantana aiki da su duk wanda zai ji cewa ƙur'ani daidai ne sannan bible ma daidai ne wannan mutum baya cikin al'ummar musulmi bai gaskata Allah gaskiyan gaskatawa ba lakum dinukum waliyadin Allah ya ce addininku ku rike naku mu rike namu don haka yana daga cikin babin imani da littafai dole kai da Qur'ani ya shafa duk littafin da ba shi ba kuma hukunci da wani littafin da ba shi ba zalunci ne aka yi wa addinin Allah sannan manzanni Allah ya aiko wasu Allah ta'ala ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik wasu daga cikin su mun faɗa maka su kaman guda 25 da suka zo a cikin alqur'ani yace wasu kuma ba mu faɗa maka ba dan haka kai musulmi wajibinka akan manzanni na farko shine ka yarda Allah ya turo manzanni da wanda ka sani da wanda baka sani ba tilkar rusul Allah ya aiko su sannan wasu mun san sunayensu don ƙur'ani ya zo da su wasu kuma ba mu san sunayensu ba sannan mafi girman haƙƙin imani da manzanni dole ka yadda manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa manzanci duk wani wanda ba shi ba da kansa yake ce masa habbai law kana akhi musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai inda dan uwana annabi musa na raye ba yanda za a samu rahaman Allah sai idan ya bi ni to kai an maka gata ya rage naka in ka bi shi ka tsira in kai watsi da biyayya gare shi ya rage naka Allah ya riga ya cika darajar shi inna fatahna laka fathan mubina yaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza in kana neman izza da daukaka to ka rike sunnan annabin Allah durran da ka rabi da shi ka bi wani to wallahi malam ka kama rayuwa ta nadama duniya da lahira sai ranar lahira wata rana ce da wajibi ne duk wanda ke neman yardar Allah imani da ita kuma in ta zo babu rada kamanta kafin ta kuma ba a ga kamanta ba tana da amfani masu yawa idan bawaye imani da ita daga cikin amfani za ka gane dan wani ya cuce ka duniya bai tsira ba akwai ran da sallan shi da azumin shi da zakkan shi da kaza shi da su za a biya kamar yadda hadisin imamu musulmi ya bayani hadisin al-muflis don haka abu na shida shine imani da ƙaddara rayuwa Allah na nuna iko da isa duk inda kake jin ka isa sai an tauye ka a wani wurin kuma duk abin da kake nema ba za ka same su duka ba ba ɗan adam inda zai bar duniya kamar yadda hadisai da dama suka tabbatar face sai ya kwanta a kabari akwai wani buri a rayuwarsa da yake nema kuma burin nan bai cika ba so da haka yaddanka da kaddara zai ba asalin imanin ka kariya daga fada shirme. wani ya ji kadda da kaddara sai kai shurin bokaye ya ji a masa tsubbu a masa sihiri a masa yanka ga wani Allah a ma aljani yanka ko a ma wani kuma Allah ta'ala ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu ka fada sallata da yanke yanke da nake na layya ko na suna ko na mahadaya ko na menene Allah ta'ala ce ka faɗa da duk rayuwa gaba ɗaya ga Allah kaɗai ake yi me ke nuna duk wanda ya yanka ma wani Allah mushriki ne a gaba sai Allah ce la sharika lahu bai da abokin tarayya bi ma'ana duk wanda ya ɗayan ukun nan da na ambata ya yi shirka da ni haɗuwa na da shi bala ce kyau nawa ne don neman mukami ake zuwa wurin bokar? nawa ne don neman haihuwa mace ke kasa haƙuri ta tafi wurin boka abin mamaki wannan a sahun gaba za ku yi sallah da shi amma boka ke ba shi sa'a a kasuwan shi saboda tsaban balidanci da daƙiƙanci. kuma in ka je wurin shi biyan shi za ka yi ba kyauta zai yi ba shi ku Allah ta'ala da ce mu bauta masa iska kyauta ruwan sha kyauta komai kyauta inda shi ma yana azurtawa ya yi mana ba tare da an biya shi ba amma sai ka ga wanda Allah ya shafe mai rabo a lahira wanda Allah ya tabbatar da sai jahannama ta zama ya zama makamashinta sai ka ga yana zuwa irin waɗannan mutane ya Allah kai mana tsare mana imanin da aka ya ku ƴan uwa mu sani cewa ingantacciyar aqida dole ne ka faɗe ta a baki a san kai musulmi ne kuma dole ne ka faɗa cewa kai ga hanyar da kake bi na imani ba a mata ɓoye-ɓoye ba a mata kauce-kauce sannan na biyu dole ne gabanka su gaskata abin da kake aikatawa ba zai yi wuka ce kana tare da musulmi musiba da bala'i ya faɗa ma musulmi ka kau da kai ka ki kula su sai wasu waɗanda suke banzan bazara adadinsu ba wani adadi ba ne ba su da wani abu wanda za su yi ɗagawa ta fuskar in ma demokuraɗiyya ne a ce su sun fi mu yawa amma zanto su ne abin damuwa su ne abin ɗaga kai su ne abin tada hankali dole ka nuna gidanku ka tafi zuwa ga abin da Allah da mallansa su ne suka yi umarni a tafi a kansa da haka ku sani alhassan albasari Allah ya masa rahama yake cewa shi fa imani ba wai a ado ba kawai ba wai kai shiga ne na musulmi ba ba wai ka bar siffa ce wanda da an ganka an ga musulmi ba kaman ka bar gemu ka sa tufafi na kamala alhamdulillah wannan yana da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi da yawa da yace ayi amma ba wannan ne kurewan ba sannan kuma imani ba wai shine da an ce Allah samu aljanna ka bude baki ka ce amin ba amma kana cikin sabon Allah kana tare da munafikai kuma kana cutar da bayin Allah al basari yace imani shi da abin da ya tabbata a cikin zuciya sannan aikin ka yi gaskata cewa lallai akwai imani a tare da ya ku ‘yan uwa lallai ba abin da ke tabbatar da gaskiyar aƙidar mutum face sai an samu imani na gaske a zuciyarsa an samu miƙa wuya ga Allah da jawuwa zuwa ga umarnin Allah sannan kuma da riƙo da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Zuhuri Allah ya masa rahama yana cewa ilimin ya za a bauta ma Allah daga Allah yake shi ke faɗa yadda za a bauta mishi ba a ƙirƙiran yadda za a bauta ma Allah Allah subhanahu wata'ala shi ke faɗan yadda za a bauta masa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girma aikinsa shine ya isar da yadda Allah ya ce a bauta masa kuma ya isar Allah ya saka masa da alkhairi ya ce to mu kuma wa na taslim ba mu da wani abu wanda ya rage mana in banda mu miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala. mu miƙa rayuwanmu gare shi domin ya zamto mun samu mafita a ranar alkiyama a ranar da za a haɗu da shi da haka ya koyan uwa a ƙarshe za mu amfani da wannan dama mu miƙa jaje da ta'aziyya da addu'a ga ‘yan uwanmu da suka rasu a jihar Filato a garin Jos waɗanda aka kashe su akan zalunci da kuma rashin tausayi da rashin imani muna hada addu'an mu gare su da ƴan uwanmu na jihar Borno garin Maiduguri waɗanda bababamai suka tashi suka kashe su ya Allah waɗannan bayi naka Allah ka yi ma musulmai rahama a cikin su Allah ka sa wannan mutuwa ta su ta zanto mutuwa ce ta shahada Allah ka amshi bakuncin su ka gwada mana kai ne mai rahama a kansu ƴaƴan da suka bari marayu Allah ka zama gata a gare su da suke kai na kuskure Allah ka yafe musu kurakuransu waɗanda suka yi rauni a cikinsu ya Allah ka ba su lafiya Allah ka sa ya zama kafara a gare su ko shakka babu shugaban ƙasa Malam Ahmad Tinubu ya yi ƙoƙari ya tashi ya tafi har jihar Filato ya nuna damuwansa da alhini ga waɗanda aka kashe a jihar Filato ba tare da an ɗauki wani lokaci mai tsayi ba wannan daily trust ta ruwaito wannan wanda ba mu sani ba ko la'alla ba mu bi kafafen yada labarai ba ne ba mu ji irin wannan ya faru a maiduguri ba ba mu ji irin wannan ya faru a jihar filato da makamantansu ba wannan ko shakka babu ya sa ma mutane ƙara muna na zato kamar yadda supreme council for shari'a ta yi magana akan wancan shugaban hukumar zaɓe a mufitan wanda shi ya rubutu zuwa ƙasar amurka ya ce ana kashe kiristoci a Najeriya kuma ya ishara ga jihar Filato kuma mun ga Amerika ta amsa mishi ta kuma yi musu gata tunda an kawo sojoji bakwabtar jihar su kuma an girki to wannan kiraye-kiraye da aka yi ta yi Supreme Council for Shari'a ta kira Jama'atu Nasrul Islam ta kira mai alfarma sarkin musulmi yayin kuri amma ba mu ga Yadda aka ce ƙasar nan demokradiyya ake yi majority kuma maslaha ake dubawa wannan kafirin azzalimin mutum a mufitan ba alama wani ɗaukan mataki a kansa sannan kuma ana so mu ƙuri'unmu mu aminta za mu miƙa a hannunsa da sunan zaɓe kuma shi ne shugaban hukumar zaɓe anya wannan ko ana so a samar da abin da al'umma za ta samu natsuwa a kansa shin wannan mutumin shi kaɗai ne ya cancanci kujerar nan ne kamar inda muka faɗa ba fa dole ne sai an ba musulmi ba ba shi muke cewa ba amma me yasa dole sai shi me yasa mutane na ihun bai musu adalci ba ko adali ne shi kadai ne adali ne ka a ƙasar nan ya kamata a dubi zuwa ga wannan al'amura sannan daga cikin abin da muka gani mai girma shugaban ƙasa ya yi ba da izini na take a sanya kyamarori cctv kyamarar a jihar plateau guda dubu biyar a matsayinmu na 'yan arewa da muke fama da matsalar tsaro ina ga mun dace da irin wannan gatanmu ina ga ƙuri'unmu da musamman al'ummar musulmi da aka yi ta kiran musulun musulun to ina ganin kamar jinanan muma da suke zuba ya kamata suna da tsadan da za a yi mana wannan gata don haka mun ga wannan kuma mun ji kuma alhamdulillahi komai sarar yake tafiya a najeriya ya rage kowa ya san gidansu abu na ƙarshe mun faɗa za mu maimaita kuma in kuna tunani za ku ƙara yadda da abin da ake faɗi ku je ku yi katin zaɓe kuma wallahi mutane kasa zama dabbobi da ƙiƙai an wuce lokacin da wani zai zo maka don kasan shi ko don jam'iyyar shi ko don ka za ka karkata gare shi jama'a gobe 'ya'yanmu fa ake magana idan mu yau muna raye muna ganin wannan me 'ya'yanmu za su gani ya Allah duk wanda za a amfani da shi a cutar da mu da addininmu da 'ya'yanmu ya Allah muna roƙonka ka zama gatanmu don tsarkin sunayenka Allah kai ne ka halaka fir'auna da duk ikonsa Allah kai ka ɗauki rayuwarsa Allah kai kake sa cuta kai kake kashewa kai kake rayawa kai kake shiryawa Allah duk abin da ga ya dace ga wanda zai zalunce mu Allah ka nuna mana shi a matsayin aya duk wanda zai taimake mu Allah ko ba mu san shi ba Allah kawo mana shi ya taimaka bana jama'a dole sai mun faɗaka dole sai mun abin da ya kamata al'umma ba ta gyaruwa sai kowa ya ba da gudunmuwa daga cikin gudunmuwarku wallahi dole ku zama faɗaka kowaye idan mutane suka zama makwaɗaita wallahi za ku jefa kanku cikin bala'in da Allah kaɗai sa ranar da za a fita Allah kaɗai ya san ranar da za a fita wannan gani kake wa ma tukhfi sudurhum akbar in ka ga dama ka je kai abin da ya kamata in ka ga dama ka je kai san ranka inna rabbaka labil mirsad Allah dai yana madakata kuma wallahi kiyama za ta zo kuma kowa sai an tambaye shi game da abin da ya aikata saboda haka wanda ya san har yanzu na ga sun bude wanda ya san bai da katin zabe ya je jefa ya je ya katin sa, ka shirya za su murde za su kwace wani zai yaudara kai dai kai da Allah ce iya ka kenan kaga yadda Allah shi kuma zai dole kai yunkuri dole ka motsa dan an daɗe ana yi bai nuna ba za a samu gyara ba Allah shi kadai san lokaci da yanayi amma kowa ya je kar ku yanke ƙauna a fake da ku a ce ai ba ku yi ba ya zama hujja a kanku wanda bai da shi ya je yayi wanda a bara shekarun shi ba su kai ba sun kai a tura shi yayi matan ku ku tura su su yi idan sun yi ku kwace kato ku aje a hannunku don suna nan suna sakarci ana bin su da kuɗin da layu su mini wa layu min ju ana siyan katin zaɓensu Allah kaɗai san me za a yi da shi ko da aka ya ku ‘yan uwa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a mu Allah ta'ala ya ba mu shugabanni nagari اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول خيارنا ولا تول شرارنا Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shararana ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahu lil islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahu lil islam wal muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal islam wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اشف مرضانا ومرجى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لكم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرك ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأطماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا